malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku ni kuma suna na anas idris safan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan makalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, duba da cewa mun shiga goman farko ta watan zulhijja wannan wata ɗaya daga cikin watannin hajji sannan kuma ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya fifita su akan sauran watanni wanda kuma wannan tsari ne na Allah subhanahu wata'ala ya fifita wani abu akan wasu abubuwa wanda suke jinsi ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya halicci jinsin mutane ya fifita annabawa da manzanni a cikinsu a cikin manzannin ma kuma ya fifita ulul azmi a cikin ulul azmi din ma Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam ko ce Allah ya fifita annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin su sune baladayin Allah sannan kuma a cikin su biyun Allah subhanahu wataala ya fifita ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kan sauran akan dukkanin manzanni da kuma dukkanin halittu gaba daya to haka nan a cikin kwanaki ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita ranar juma'a a cikin kwanakin sati ubangiji subhanahu wata'ala cikin watanni ya sanya watanni hudu masu alfarma wato ashurul hurum wanda ya sa suna da alfarma sannan a cikin har ila watanni aka zaɓi watan ramadan ya zama wata da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa to haka ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita wasu kwanaki a cikin a cikin kwanaki Allah subhanahu wata'ala ya fifita a ranar juma a cikin sauran kwanaki ya fifita al'ayyamul ashir waɗannan kwanaki goma yanzu da muke ciki a cikin sauran kwanaki gaba ɗaya waɗannan kwanaki goma suna da falala sosai suna da daraja matuƙa Allah subhanahu wata'ala yana cewa alfajir wa layalin ashir ina rantsuwa da alfijir da dare ki goma abdullahi dan abbas da wasu daga cikin eh, tabi'ai sun fassara layalun ashir da cewa ana nufin waɗannan kwanaki goma na farko na wannan wata na zulhijja don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsuwa da su domin ya nuna darajar ya nuna martabar su haka waɗannan kwanaki suna da da daraja ah, malamai suna cewa su ne afdalu ayyamin duniya alal itlaq in ana maganar yini to waɗannan yinin waɗannan kwanaki goma ya fi kowane yini da yake cikin kwanakin shekara gaba ɗaya kamar yadda daren lailatul qadr a cikin dalari <coughs> shi ya fi kowane dare a cikin dalarin <coughs> da ba shi ba Allah subhanahu wataala ya nuna darajarsa har ma ake kiran sa lailatul wato dare daren daraja a cikin waɗannan kwanaki Ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan kwanaki na zulhijja lokuta ne na ayyukan alkhairi iri-iri daban-daban da ya zama kamar wata kaka ce da mutane za su girbi ayyukan alkhairi daban-daban da za su samu kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala ta hanyoyi daban-daban su samu ɗaukaka su samu kusantar ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka ah, duk wani wanda yake mai himma mai kokari cikin harkar cikin aikin alkhairi to ga wani lokaci ya zo da aikin alkhairi yake da daraja yake da tsada sama da kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yanda zuci cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min ma min ayyamin al'amalu salihu فيهن أحب إلى الله من هذه hadhihi يعني هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wasu kwanaki da ayyukan da aiki na kwarai a cikinsu yake mafi soyuwa ga Allah subhanahu wataala kamar waɗannan kwanaki goma sabai suka ce ya rasulullahi har ma jihadi fi sabilillah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har ma jihadi fi sabilillah sai dai ga mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai daga cikinsu ba wato ya rasa dukiyarsa ya rasa ransa wajen ɗaukaka addinin Allah to wannan shine za a ce ya zo da wani aiki da watakila za a yi kwatanta shi da aikin da yake cikin ayyukan da suke cikin wannan kwanaki goma sauraka waɗannan kwanaki goma ayyukan da suke cikinsu na kwarai wato ayyukan da za a cikinsu na kwarai sun fi soyuwa a gurin Allah a wata ruwayar afdalu ma ayyamin fi ayyamin afdalu wato babu wasu kwanaki da aiki a cikin su yake da falala kamar waɗannan kwanaki goma a wata ruwayar azga a wata ruwayar arja wato babu wasu kwanaki da ayyukan ayyukan kwarai suke da wato suka fi tsarki ko aka fi sa tsammanin karɓo su kamar irin waɗannan kwanaki guda goma saboda ka duk wani abin da za ka yi na aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki to ubangiji subhanahu wata'ala zai ninninka maka ladan ka fiye da yadda kake samu a wasu kwanakin daban ba waɗannan ba hatta sallolinmu na farilla da muke yi ubangiji subhanahu wata'ala zai ninninka mana ladan su fiye da yadda ma muke samu a sauran wasu kwanaki ba waɗannan ba hatta na filfilu da muke yi su ma Allah subhanahu wata'ala zai ninninka mana ladan da za mu samu a cikin waɗannan kwanaki fiye da yadda muke samu a sauran kwanaki sai dai dan mutum ya yi sal ayyukan nafila a waɗannan kwanaki ba zai ce sun fi ayyukan farilla a wasu kwanaki ba wanda ba su ba su ayyukan farilla nafila ba za su taɓa fin aikin farilla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangiji yana cewa ma taqarraba abdu ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma afsaratuhu alayhi babu abin da bawana zai kusance ni da shi da na fi so sama da abin da na farlanta masa saboda ka ita farilla ba nafila ba za ta taɓa fin farilla ba a kowane lokaci aka yi ita wannan nafila ɗin amma farillar da aka yi a cikin waɗannan kwanaki to ta fi farillar da aka yi ta a cikin wasu kwanakin ba wannan ba saboda duk wasu ayyuka da zamu hatta ayyukan nafilfilu da zamu yi na Ramadan ayyukan nafilfilu da zamu yi a yinin wato kwanakin ramadan ba su kai ladan waɗanda za mu yi a cikin waɗannan kwanaki goma ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amalu salih fihi na ahabbu ila Allah haka daren lailatul qadr kawai shine yafi dararen da suke cikin waɗannan kwanaki amma in banda wannan to duk yinin da ake da shi a cikin kowane wata bai kai na waɗannan kwanaki guda guda goma da muke ciki saboda haka sallah a cikin wannan waɗannan kwanaki goma ta fi lada akan sallah da za ka yi a sauran kwanakin shekara hakanan azumi hakanan karatun qur'ani ina nufin azumi na nafila da azumin farilla baya kasancewa sai a ramadan azumi na nafila karatun alkur'ani zikiri addu'a wato ambatan Allah sada zumunci ziyara mara lafiya raka abinan halartar jana'iza dukkan wani aiki da za ka yi na alkhairi na kyautatawa wani kyautatawa iyaye kyautatawa makota kyautata abokan zama duk wani abin da za ka yi wani amfana da kai duk wani abin da za ka yi ka wani a cikin waɗannan kwanaki to ya fi ka yi shi a kowace kowace rana hatta kwanakin ramadan wato mutane sun fi zaton cewa aiki a ramadan kamar ya fi lada a'a cikin waɗannan kwanaki ya fi aikin ya fi wanda zai yi a cikin ramadan mutumin da zai yi sadaka ko zai karanta alkur'ani ko zai ziyarci eh, zai sada zumunci ko duk wani aiki da za ka yi a kwanaki na goma to ya fi wanda ka yi su a cikin ramadan idan ya zanto muna dagewa muna yin ayyuka a cikin ramadan to mu sani cewa wannan ma wata dama ce wacce har ma za mu samu fiye da abin da muka kasance muna samu a cikin wancan abin da muka kasance muna samu a ramadan ah, falalar wannan waɗannan kwanaki ta shafi yinin da daren gaba ɗaya da yinin da daren duk suna ɗauke da wannan falala kawai dai darerakin goman ƙarshe na ramadan darerakin goman ƙarshe na ramadan sun fi darerakin wannan goma daren goman ƙarshe ba yinin ba daren goman ƙarshe na ramadan ya fi daren wannan goma da muke ciki saboda shi dararen goma karshe na ramadan sun kunshi lailatul qadr lailatul qadr kuma Allah subhanahu wataala ya fifita ta ci khairu min alf shahr amma ayyamul ashr kwanakin wato daga hudowar rana har zuwa faduwa daga hudowar alfijir har zuwa faduwar rana na waɗannan kwanaki goma sun fi daraja akan kwanakin da suke cikin watan watan ramadan saboda mai saboda su wannan sun kunshi su kuma yawmun nahri da kuma yawmu arafa da kuma yawmu tarwiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul ayyam yawmun nahri wa yawmul qarr to ranar da tafi kowace ita ce ranar nahar ita ce yawmul hajj akbar ranar da mutane suke yanka abin hadayarsu masu layya kuma suke yanka abin layyarsu to wannan ranar ta fi kowace rana sannan kuma ranar da suke binta ita ce yawon karni ita ce ranar da mahajjata sukan koma tantunansu bayan sun gama mana manasikul hajji su samu su zauna don su huta waɗannan kwanaki goma da muke ciki na farkon wannan wata na zulhijja su ne kwanakin da suka hada dangogin ayyuka na ibada iri-iri daban-daban kuma kowace ibada mai girma wato musamman ma rukunan musuluncin nan gaba daya domin a cikin waɗannan kwanaki goma ake aikin hajji ba a yin su sai a cikin kwanaki goma yau arafa yau nahar ayyamu shirik duk suna kasancewa a cikin wannan kwanaki guda goma cikin waɗannan kwanaki guda goma akwai azumi shine azumin yau arafa ga wanda ba alhaji ba a cikin waɗannan kwanaki akwai sadaka mutum zai yanka dabba sai ciyar da bayar dan Allah ko ya dauki abin da yake da shi ya bayar dan Allah za ka iya gudanar da zakar kama a cikin wannan wata idan har ya kasance eh, abin nan eh, eh, duki nisabin ya cika shekara a wannan a watan saboda haka ka yi azumi a cikin wannan watan na na nafilfilu in kana bukata kaga duk wasu ayyuka na alkhairi za ka iya gudanar da su a cikin wannan wata ga salloli daman duk kullum ana yin salloli biyar na farilla ga kuma salloli na filfilu da ake yi sauraka duk wasu ayyukan ibada sun haɗu a cikin waɗannan kwanaki kwanaki guda goma ɗin nan banda su waɗannan kwanaki guda goma ba wasu kwanakin da za ka iya haɗa waɗannan ayyukan gaba ɗaya saboda ba wasu kwanakin da ba waɗannan ba da aikin hajji zai yi a cikinsu sai kaga wannan kwanaki goma su ne za su iya haɗa maka arkanul islam dukansu duk rukunan musulunci gaba ɗaya su iya tattara saboda haka suka zama kwanaki ne da za suka haɗu ayyuka daban-daban da mutum zai yi ya samu lada da kusanci zuwa ga ubangijinsa a cikin falalar waɗannan kwanaki akwai al'ayyamul ma'lumat kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya kira su ayyamun ma'lumat wato kwanaki wanda suke sanannu wanda su ne kwanakin nan guda goma akwai al'ayyamul ma'adudat wanda su kuma su ne kwanaki uku na abin ayyamu tashrik kwana na go biyu sha uku bayan an yi an sallah babbar sallah to ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana ambatansa a cikin al ma'lumat Allah yana cewa li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su halarci amfani abubuwan amfani gare su sannan su ambaci Allah cikin kwanaki sanannu a bisa abin da ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima al'ayyamul ma'lumat su ne al'ayyamul ashir na hijja a gurin jumhurin malaman tafsiri da sauran malamai sannan waɗannan kwanaki goma kuma su ne cikon al'ashirul hurum su ne cikon al'ashirul hajji wato ashirul hajji watannin hajji waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat hajju ashhurul ma'lumat sune shawwal da zulqa'ida da kuma goma ga zulhijja kamar yadda aka rawaito da daga sahabbai da dama kamar Umar da ɗansa Abdullahi da Ali da Ibn Mas'ud da eh, Ibn Zubair da Ibn Abbas da kuma tabi'ai da dama na cewa al'ashirun ma'lumat sune shawwal zulqa'ida da kuma goma kwanaki goma na zulhijja wasu suna cewa kwanaki sha uku wasu kuma su ce ma hadduka zulhijjan gaba daya yana ciki to ala iya halin waɗannan kwanaki goma su ne suke cika shi a hajji wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa kuma cikin waɗannan kwanaki goma ake samun ranar arfa da ranar arfa an san cewa ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya cika wannan addini a cikinta ya saukar da faɗarsa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin ku na kuma cika muku ni'imata a gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini sauraka a wannan rana ne ubangiji subhanahu wata'ala ya cika dukkan wata ni'ima da wani al'umma take bukata Allah saukar da wannan aya a ranar juma'a a arfa lokacin annabi sallallahu yana tsaye arfa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya sauraka wannan ayar sai ta kasance ta sauka a ranar idi ga waɗanda suke tsayo arfa ta sauka a ranar idi ga sauran al'ummar musulmin duniya domin ranar juma'a ranar idi ce ta musulmi saboda haka ta sauka a wata rana da dama can rana ce ta murna a gurin musulmi sannan ga shi ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wani albishir da cewa addinin su ya cika babu sauran wani abin da zai zo sabo wanda za a farlanta musu ko za a shar'anta musu shi a matsayin addini wanda da can kafin wannan ayyata ta sauka ba a shar'anta musu shi ba za ka shi kansa wannan yana nuna falalar wannan kwanaki sannan a cikin waɗannan kwanaki akwai yawon nahar wanda Allah subhanahu wataala ya ce yawmul hajji akbar wato ranar hajji babba shine a'zamul ayyami inda Allah mafi girman kwanaki a gurin Allah wata ala kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ma'aiki sallallahu yana cewa إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر وتروى إن أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر ويوم الق... ثم يوم القر ranar da tafi kowace falala a gurin Allah ko tafi girma a gurin Allah subhanahu wata'ala ita ce ranar yanka ce ranar goma ga watan zulhijja da kuma ranar da take biye da ita ita ce ranar sha daya ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma kamar yadda muka ce suna da suna da daraja sosai saboda sun haɗa sharafin zaman sun kuma haɗa sharaful makan ga waɗanda suke mahajjata sharafin zaman ga sauran mutane na duniya wanda ba samu zuwa hajji ba to sun samu dacewa da waɗannan lokaci wanda yake da daraja saboda ka ayyuka a cikinsu suke da matuƙar tsada hakanan waɗanda suke mahajjata su kuma sun samu damar yin ayyuka a wasu lokuta da kuma wasu wurare da suke da daraja suna cikin kwanaki goma na zulhijja sannan kuma gashi suna a ƙasa mai tsarki a makka wanda suke gabatar da waɗannan ayyuka a ciki magabatanmu na kwarai sun kasance suna matuƙar nuna ƙoƙarinsu da dagewarsu wajen su ga cewa sun ribaci waɗannan kwanaki goma wajen yi wa Allah subhanahu ta'ala biyayya wajen bautar Allah suna girma waɗannan kwanaki matuƙar girmamawa an ruwaito kamar yadda ke cikin lafaiful ma'arif na ibn rajab ruwaito daga sa'id ibn jubair cewa idan wannan kwanaki goma suka shigo yakan tsaya ya dage matuƙar iyawa har ma ya ɗauko abinda wasu ma za su kama ba zai iya ba wato na bautar Allah subhanahu wata'ala kuma yakan kwaɗaitar akan cewa cikin dare raki wato darerakin wannan dararen wannan kwanaki goma mutum ya tashi ya raya su da ibada da bautar Allah yana cewa la tutfi'u surajakum layali al-ashr kada ku abin nan kada ku rika kashe fitulunku a darareki darare darare goma na wannan wata abin da yake nufi da kada ku kashe fitulu an sani da yawa in za a kwanta bacci ana kashe fitila domin ba bacci ake ba kuma za a bar fitila a kunne ku bar fitulunku a kunni alamar ku tsaya kuna bauta a cikin wannan dare kar ku kwanta ku yi bacci abu usman al nahdi rahimahullahu ɗaya cikin manyan tabi'ai yana cewa sun kasance suna wato sahabbai suna suna darashta gomomi guda uku sun kasance suna darashta goman ƙarshe ta watan ramadan da kuma goman farko ta zulhijja da goman farko ta muharram san cewa shi ma watan muharram wata ne wanda yake a mafi darajar watanni a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi a cikinsa in banda na farilla babu wanda ya kai azumi a cikin watan al-muharram sauraka goma farko na al-muharram sukan tsaya su darasta ta sosai domin a cikinta akan samu ake samun ranar ashura sauraka musulmi wata dama ce wata garabasa ce tashi ya ribaci wannan lokuta ya yi ayyuka a cikinsu ya sani cewa ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ne ayyukan da zai na nafin filu sun ma ɗara abin da zai samu na dalada da ayyukan da ya a cikin kwanakin ramadan daga cikin irin ayyukan da suke cikin wannan kwanaki goma suke nuna darajarsa akwai ayyukan hajji ko aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji da yake wanda ya kubuta daga dukkan saban Allah wato hajji wanda yake ya cika sharuɗa ba shi da wani sakamako a gurin Allah sai aljanna ah, haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu wanda duk wato yayi hajji bai tare da yayi ba tsaba ba tare da yayi eh, fasikanci ba da saba wa Allah a cikin hajjinsa ba to zai dawo babu zunubi tare da shi kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sauraka mutum mutane su tashi su ribaci wannan kwanaki wajen biyar Allah subhanahu wata'ala da kaucewa abubuwa da suke na haramun su yawaita ambatan Allah a kowane lokaci su yawaita hailala su ta tabbara su yawaita hamdala kamar da cikin musulun imam ahmad fa’afiru fihin na minar tahliri wa tafiri wa tahmid ku yawaita ta hailala da kabbara da hamdala wato la’ilaha illallah wallahu akbar alhamdulillah a cikin waɗannan kwanaki ubangiji suwanu wata’ala yana gaya wa alhazai cewa da ya shaɗu manafi alahun wa ya zuku rasu mallahi fi ayyamin ma’alumatan alamar zakahun min bahimatul an’am a kabbar bari da zikirin allah subhanahu wata’ala suna cikin albaƙiyatu salihatan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shi fi alkhairi ga mutum domin su ne abin da za su wanzu ko bayan mutuwarsa ya ribace su sannan su ne kuma zai samu sakamako na dindindin a kansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa a waɗannan kalmomi subhanallah wala ilaha illallah waɗannan su ne a ahabbul kalami ilallah kalmomin da Allah ya fi so kuma su ne zarsul janna su ne dashen aljanna yayin da mutum kasance na yawaita su don haka yawaita su a cikin wannan kwanaki abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma a zamana ana yin su a cikin jama'a ta yadda mutane za su rika tunawa kamar yadda ya zo a cikin sayar bukari umar abdu ibn umar da abu huraira sun kasance suna fita a cikin waɗannan kwanaki goma su fita su je shiga kasuwa suna daga su suna kabbara idan mutane suka ji su masu sai yin kabbara tare da kabbararsu a hakanan maimun ibn mihran yana cikin tabi'ai yake cewa na riski mutane yana nufin sahabbai da sauran tabi'ai yace na riske su wa innahum la yukabbiruna fil ashri hatta kuntu ushabbihu bil amwaj min kathratiha wato na samu mutane a cikin wannan kwanaki sukan yawaita kabarbari kai ka ce wato wata ambaliyar ruwa saboda yawan inda za ka rikacin kabarbari ta ko'ina saboda da ka ah, kabarbari a cikin waɗannan kwanaki suna da cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sahabbansa suka kasance suna yi da haka akwai takbir al-mutlaq akwai takbir al-muqayyad at-takbir al-mutlaq shine wanda mutane wato za su yi shi a cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya guda goma alhazai daga abin alhazai za su fara daga lokacin da suka fita rayuwar tarwiya har zuwa lokacin da za su yi jifa sauran kuma abin nan za su yi afuwan har zuwa ƙarshen ayyamun tashirik sauran mutane kuma za su yi har zuwa ƙarshen ayyamun tashirik wanda shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ko wadhkuru smallahi fi ayyamin fi ayyamin ma'adudat, suna cikin ayyamul ma'dudat sune ayyamut tashrik guda uku Za haka <clears throat> alhaji zai fara nashi daga azahar na yawon nahar zuwa ƙarshen la'asar na eh, yawon tashirik eh, shi kuma wanda yake ba alhaji ba zai fara min fajir yawon arafa tun daga alfijir ɗin ranar arfa zuwa ƙarshen ayyamun tashirik da yawa daga cikin magabata a rawaito cewa suna haka daga cikin irin sigogin da aka rawaito akwai sigar da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud annabi yake cewa an ji shi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wallahi alhamd kuma duk dai abinda mutum zai faɗa na na wato ainihin eh, ambatan Allah a cikin eh, na sigogin ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki yayi ba wata ba wata siga da aka kayyade mutum cewa sai ita zai yi A sannan azumi yana daga cikin abin da za ka kira shi al'amalu salih tun da ce al'amalu salih fihin duk da cewa wasu mutane kawai kwakwalwarsu aka ce waɗannan kwanaki goma sun shiga kawai tunaninsu azumi sai za su tambaya azumi azumi ba azumi kawai annabi cewa al'amalu salih saboda duk wani aikin kwarai azumi yana daga cikin ayyukan kwarai ɗaya ne daga cikin ayyukan kwarai cikin ayyukan kwarai akwai salloli akwai sadaka akwai karatun ƙur'ani akwai ziyarar marasa lafiya akwai ainihin sada zumunci akwai taimakawa mabukata duk waɗannan al'amalus salih ne kuma kowa yana iya bakin gwargwadon abin da zai iya amma ka ce azumi azumi wani ba zai iya azumi ba wani yana da olsa dama azumin da kare ke yansa wani ma ba iya yi gaba ɗaya don kana ta maganar azumi sai ga cewa kamar shi baya da nasibi a cikin waɗannan kwanaki wanda kuma babu wani abin da ya inganta na cewa annabi ya keɓe waɗannan kwanaki da azumi kaɗai akwai hadisi na ummu salama da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi ya azumci kwanaki tara amma hadisin bai inganta ba hadisin da inganta shi hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa annabi baya azumta waɗannan kwanaki ba cewa baya azumta ba yana nufin rashin ingancin yin azumin ba sai dai kawai yana nufin cewa ba wai lalle sai azumin ba saboda ka duk abin da mutum ya samu yayi cikin waɗannan kwanaki na aikin alkhairi to ya shiga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'amalu salih fihin khairun wa ahabbu ila Allah ko ahabbu ila Allah mafi soyuwa ne a gurin Allah subhanahu wataala akwai azumin arfa ga wanda ba alhaji ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ubangiji subhanahu wataala yana kankare zunuban shekaru biyu ce siyamu mai arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira san an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu nabi yake cewa siyamu yawmi arafa azumin ranar arfa ina sa tsammani a gurin Allah subhanahu wataala cewa yana kankara zunubin shekarar da ta gabata da kuma shekarar da take da take bayanta bayansa wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih musulun hadisin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu so haka falala ce babba ga wanda duk ba alhaji ba idan ainihin wani ranar tara ga wata ranar da alhazai suka tsaya to shi ma kuma ya tarayya da alhazai su suna can suna samun lada na tsayo arfa shi kuma nan yana azumi shi ma yana fatan samun wannan lada da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa albishir da shi kuma yana da kyau hatta yara a rika sa su suma suna yi yana ka sani ana so a rika tarbiyyar yara akan na filfilu da ayyukan alkhairi sai ibn jubair yana cewa aqizu khadamakum yatasahharuna li yawmi yawmi arafa ku tayar da hadimanku domin su yi sahur saboda azumin rana arfa zaka hatta hadimai hatta yara hatta yara iyali duk a sa su su yi abin nan da mutum ya kokari daga ya kaucewa ayyukan laifuffuka daga ya tuba daga wasu ayyuka da yake na zunubi ya kara komawa ga Allah subhanahu wata'ala ya kyautata dangantakarsa da shi wannan wata wata dama ce har ila yau ga makaranta alkur'ani yau yawaita sauka a cikin wannan wannan kwanaki guda goma an sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani falahu bi kulli harfin minha فله بكل حرف منه الحسنة والحسنة بأشر أمثالها يعرف عند da كان باللادة wani lada za a ninka maka shi goma zuwa ninkin ba ninkin wanda ba a san adadinsu ba to wannan ninninkawar tana karuwa tana hauhawa yayin da ya kasance a cikin wannan wannan kwanaki ne guda goma haka na sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ce afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl nabi ce babu wata sallah da ta kai sallar dare bayan ta farilla sallar dare ita ce mafificiyar sallah bayan sallar farilla to kuma ina a ce ta kasance a cikin waɗannan kwanaki guda goma sannan yawan yawan istighfari to almustaghfirin bil ashar kan yawaita istighfari sanan ga sadaka ita ma tana cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi tun yayi sadaka a cikin waɗannan kwanaki domin sadaka tana taimaka wajen wato haɓaka albarkar da take cikin dukiya sannan kuma ta tsarkake ta daga wasu abubuwa da za su shige ta wanda ba na halal ba sannan mutum ya shigar wa ɗan uwansa farin ciki a zuciyarsa ya yi masa abin da zai ji daɗi ya biya masa buƙatarsa ya sada zumuncinsa babu shakka wanda yana daga cikin ayyuka na kwarai a cikin da mutum zai ribata a cikin waɗannan ayyuka sannan da layya wanda ita ma wani abu ne da za mu yi magana a kanta insha allahu a nan gaba to haka waɗannan ayyuka duka da wasu su ma da ba ambata mana alkhairi abu ne mai matukar amfani mu bacci wannan kwanaki goma mu yi su Allah subhanahu ta'ala ya samu dace amin malala ya saka alkhairi tambayar ta farko a yau malam ta zo ne daga wanda yake cewa shin ruwayar da aka ce sayyidina bilal radiyallahu anhu yayi layi da zakara ta inganta a babu wata ruwaya da aka ce sayyidina bilal yayi layya da zakara a ruwaya da ta so a cikin musannaf Abdulrazak cewa yake yi ma'ubali la'an an udahi eh, udahi wato ban damu ba ban damu ba ko da da kaza ce zan yi layya ban damu ba a nan ba yana nufin cewa zai yi kaza ko yayi abinda yake so ya nuna a nan shine layar ba wajibi ba ce inda zai dauki kaza ya yanka ya ba wani sadaka shi yana ganin cewa yayi wani abin da zai samu lada a wannan lokacin ko da bai kai ga yin layya da abin da ake layya ba kamar abdullahi dan abbas ne da ya dauki ya dauki dirhami guda biyu ya ce ga gashi ka je ka sai nama yake ba wani yaransa ka je ka sai nama duk wanda ka gamu da shi ka bashi ka ce hazihi udhiyatu abdullahi ibn abbas ka je ka ba ka sai nama duk wanda ka haɗo shi ka ba shi ka ce wannan ita ce layyar abdullahi da ba yana nufin cewa wannan naman da zai so ya bayar shi ne layyar ba amma yana so ya nuna mutane cewa layyar ba tilas ba ce ballantana har wasu su su matsa wa kansu cewa sai sun yi layya ko da ba su da hali sai za su ci bashi ko za su kuntata wa iyalinsu ta hanyar su hana wato kansu abinci mai kyau ko abin sha a wasu kwanaki don su tara kudin da su yi layya na musu cewa ba haka ba ne wannan shi ne abin da yake nufi amma ba yana nufin cewa zai yi layya da zakara ba ko da kaza wannan ijma'in malamai ba a layya sai da bahimatul anam su ne raƙuma da shanu da abin da tumakai su ne bahimatul anam su kaɗai aka da a yi layya da su ta sai na gishimar kitacin mutum zai iya siyo nama ranar sallah a matsayin layyarsa ta shigo cikin amsa sai shi kuma muhammad garba gimba daga taraba yake cewa wacce addu'a ake wajen yanka dabbar layya ba wani abu da ake ta addu'a ta musamman da ake ila a yi a yi bismillah a yi kabbara shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yusammi aka ce eh, yana bismillah kuma yana Allahu akbar haka zaka ce bismillah Allahu akbar sai kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi yakan ce wannan هذا محمد وآل محمد ولأمة محمد واللهم تقبل هذا من محمد ومن آل محمد وأمة محمد وأنا كما ولا أبني بها وأنا بها ba لسيمة يا sai أما دي faɗa ba amma dai an nusa sarkar ce wannan ya wani ka karɓa min wannan layyatawa ni da yake cewa shin za a iya yin layya da dabbar da bata shekara ba kamar rago ko akuya a rago ana iya yi da yan wata shida shi ne ita ce jaza ba akuya ana su ta cika shekara guda wannan mai tambaye shi kuma kita shin wajibi ne sai liman ya yanka abin layyarsa sannan kowa zai yanka abin da yake wajibi shine kada ka yanka abin layyarka har sai an yi sallah sai an gama sallah wanda ya yanka kafin sallah to nama ya yanka kawai ya ba iyalinsa nama ne yana da wani wata wadatar ko yana da wani kudin ko ta dabbar to sai sake wata wani yana sallar sallam ya yi sallama sai ga mutane sai ya yanka dabbobinsu ya ce to duk wanda ya yanka bayan mun yi sallah to ya yi samu layya faƙar asaba sunnatana wanda kuma ya yanka bayan a kafin mu yi sallah to faliyar ba makana a ukura sai sake yanka wata dabbar a maimakon wanda ya riga ya yanka sau da haka idan aka ce an gama sallah to mutum mutum na iya yanka dabbasa ba sharaɗi ba da sai liman ya akwai wanda suke sharɗanta sai liman ya tashi sannan kuma kowa ya yanka tashi a'a wannan babu wani nassi da yake nuna sai lalle liman ya abinda ake nuna shi ne sallah wa salli da rabbika wanhar daga bayan sallah sai a yanka hakan aka yi in aka ce liman ya yi sallah ran da liman bai da abin yankan fa to ya za a yi sai a zauna kowa ba wanda zai yankan ba za ka kakin ce an sauko daga sallah shi kenan sai ka yi yankan ka dole ta amsa tambayar da wanda yake cewa ya hukuncin wanda ya yanka dabbar layyarsa kafin ya tafi sallar idi to sai wani yake cewa kuma mutum zai iya layye da kuɗin bashi ba a wajabta yin layyar ba layyar ita ba wajibi ba ce abubakar da umar suna da kuɗin da su layya amma sukan bar layya saboda mutane ka su ɗauka wajibi ci kuma da kicin musannaf abdulrazzaq da sunan kura na bai haƙi hadisin abu sari hatta da fari ba ka yake cewa ya ga abubakar da umar ah, suna da halin da za su yi layya amma ba su yi layya don kada mutane su fi suna yi su ɗauka wajibi ce dole kowa sai ya yi haka ba ta zama wajibi ba don haka me zai sa mutum ya matsa wa kansa har ya ci bashi sai ya yi layya kuma da karshe ya zo wajen biyan bashin nan a ta kai ruwa rana da shi ya bata wa kansa mutuncinsa kan abin da bai zama wajibi ba amma da a ce ya ci bashin ya yi ta yi layar ba a cewa mata yi ba ta yi ko da da kudin bashi ya yi layya layyarsa ta yi amma dai ya matsa wa kansa a kan abin da allah bai matsa masa a kansa ba ta sai wannan tambayar take cewa shin ya halatta idan wanda ba musulmi ba ya ci abinci ya rage musulmi ya ci musulmi ana so ya nuna izzarsa wani da izzati wa rasulihi wani mu'mini ana son mu'mini ya nuna izza za ka nuna kafi karfin abu musamman ma ga wanda ba musulmi ba ka nuna masa cewa sama kake da shi ba za ka kaskantar da kanka ba ka jira ya ce ka amma kana da bukata to ka je ka nema a gurin yan uwanka musulmi ba a gurin wanda ba musulmi ba har yanzu yana ba ka yana cin mutuncinka ko yana ma faɗar wasu maganganu a akan addininka saboda bai dace ya zama na musulmi ya nuna ƙasƙancinsa ga wanda ba musulmi ba ba wai in ka cika ci haramun ba amma ana son musulmi ya nuna izzarsa komin rashinsa ya nuna cewa addininsa da imaninsa da musuluncinsa ya ɗaukaka shi ya ba shi matsayi ya ba shi daraja da haka sama yake da duk wani wanda bai da imani irin nashi ta sanar ke idan aka biya masa kuɗin aikin hajji ya ce a bashi kuɗin ya yi laifi a wajen Allah? a bai wani laifi ba wanda eh, bai mallaki abin da zai biya wa kansa zuwa hajji ba idan wani ya ce zai biya masa hajji ya ce a ne a bani kudin na fi bukatarsa domin bani da gidan zama haya nake ko kuma ce bani da jari in yi jari ko ko wasu matsaloli da suke gabana in biya wa kaina na bukatu daidai yayi ba ba laifi yayi ba kuma shi wancan idan har dan Allah dan ya taimake shi yayi sai dauka ya bashi kada ya ce tunda har na yi niyyar riba biya maka hajji ne in ba za ka hajji ba to na fasa a'a sai har yayi ne dan ya shigar masa da farin ciki to ga wani abin da zai fi faranta masa rima sama da ka biya masa hajji idan ka bashi yayi jari ba waki gobe ka ji shi ya tafi ga jarinsa yana nan kuma ga shi duk dai kai ne sanadiyar wannan alheri kai sanadiyar ya samu abin da yake juyawa har ya samu abin da kuma zai je aikin hajji da shi haka ladan dai zai ci gaba da bin kara amma ba daidai bane mutum da Allah ba shi wadata ya ce idan mutum ba hajjin zai je ba to shi ba zai taimaka masa da kuɗin ba har yana buƙatar in ce a ni dai alaji da ka biya min akwai wani gida da nake da taya kuma an sallama mun kuma na kudin hajjin nan da za ka biya zai iya sayin wannan gida bifin miliyan ɗaya da rabi ba ko miliyan ɗaya da wani abu haka ni dai a biya mun kudin wannan wannan ɗan gidan lafi mun to sai ya masa haka zai kuma samu ladansa cikakke ba abinda zai rage masa ladansa to suna shi assalamu alaikum da Allah malami ne hukuncin mutumin da yayi niyyar aikata sabo a makka Allah ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzqi min azabin alim wanda diye niyyar fandara a cikin garin makka saboda zalunci za mu ɗanɗana masa azaba mai rafi saboda ka ita aiki ta to ƙasa mai tsarki ta makka daga cikin girman darajarta ko niyya mutum ya yi wato mutum ya yi azamar zai yi aikin laifi sai kuma abin ya ci tira ko dai inda yake son ya yi laifin ya gaba zai iya yin laifin anan ba ko ya yi a cantin bai ci nasara ba to kare ya ce aikin da dai bai ci nasa ba da a'a nuziqhu min azabin alim kan wannan sai ubangiji ya dana masa azaba mai radadi sai ya tuba ya nadama ya koma ga Allah subhanahu wataala ne mu afwarsa kan mujarradin niyya kawai dan cewa Allah ce wa mani yurid wanda yayi niyya ba wai kawai ma ya aikata ba to ballanta kuma wanda ya aikata ta sai mai tambaya na gaba yake cewa ya halatta mace da take cikin gida ta hada sallah saboda ruwan sama a ta hada sallah ana yin ta ne saboda idan aka fita aka bar masallaci ruwa ya sauko ko kuma ruwa ya ci gaba bai yanke ba sai ba za a dawo a sake samun sallar isha'i ko wasu da yawa ba za su iya fitowa su samu sallar isha'i ba sai ake haɗe ta da magarba wannan shine dalili amma wacce take gida ta babu dalilin da zai sa ta haɗe ta sallar ta an jima kuma wata sallar ta zo za tashi ta yi sallar dama ita kaɗai ce so hikimar da ta sa aka ba waɗancan su yi sallar su ba ta tare da ita mace a cikin gidanta aka ba za ta haɗe sallar. ba to sai ita kuma nan take cewa malam yaron ta ne yake yawan firgita idan ya kwanta bacci shi me ya kamata ta yi masa ta ci gaba da yi masa dukkan addu'o'in da ake yi wa yaro babba yake yi wa kansa idan zai kwanta bacci ta karanta mata kula karanta mata da kula zai ta karanta masa ayatul kursi da rika yi masa irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa jikokin sa Hassan da kuma Husaini ويذكما kulli الله التامة من wa شيطان kulli ومن كل da لامة nema masa ita ma tsari daga dukkan wani shaydani daga dukkan wani mai cutarwa daga dukkan wani mai kambun maka za ta yawan ta yi masa wannan addu'ar zai samu sauki insha Allah to sai tafi wannan ke cewa menene hukuncin mijin da ya kaurace wa matarsa tsawon wata bakwai ba halatta mutum ya kaurace matarsa lokaci mai tsawo irin wannan abinda aka ba wa mutum dama ya kaurace matarsa domin ta yi masa laifi kai ya wuce wata hudu ya wuce in ya kai wata hudu to za a neme shi ya zo ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita in har bai yi ba to za a tilasta masa ya ba ta takarda wannan shine ila'i hukuncin ila'i للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن أذنوا الطلاق فإن الله سميع عليم Allah ya ba shi iya wata hudu ne kawai ya wuce wata hudu to tilas ne a tirsasa shi ko dai ya dawo ci gaba da mu'amala da ita ko kuma ainihin ya ba ta takarda to suna take cewa malam mijinta ya sake ta sai mahaifiyarsa ta yi musu sulhu to sai ya ce shikenan babu komai amma kuma bai ce ya mayar da ita ba shin ya matsayin auren su to dama ita shi ita rasha'a ana yin ta ne da hanya ɗayan hanya biyu ko dai ya faɗa mata da baki cewa na dawo da ke ko kuma a aikace idan da bai ce da ita na dawo da ke ba amma kuma ya ci gaba da mu'amalar aure da ita shikenan wannan kome ne saraka ba wai lalle sai in ya faɗa mata da baki na dawo da ke in har ya ci gaba da yin mu'amalar aure da ke ai wannan wannan shi kansa alama ce ta yako ya dawo da ke daman can matarsa ce igiyar ba zai tsinke ba wanda ya saki matar saki daya to igiyar ba ta igiyar auren su ba ta tsinke ba sai ta gama iddarta ba haka in ya tashi komar da ita ko da ya gaya mata da baki ko kuma ya ci gaba da mu'amalar aure da ita da ya zara ya ci gaba da mu'amalar to shi kenan ta dawo ta ci gaba da zama a mata shi wannan kuma yake cewa wani ne ya kai kudin aure to sai da bikin ya zo sai ya ce ya fasa alhalin kuma ba wani laifi ta yi masa ba shin ya matsayin wannan kudin da ya kai in ya ce a bashi sa za a bashi sai dai irin abin da ya yi mata na ihsani wanda ba shi da alaka da kayayyakin aure wani ba zai ce sai an bashi ba wato ce saboda kyakkyawar fahimtar juna da suke da ita yakan yi mata ɗinki in sallah ta zo misali ko yakan eh, sai wani abin kyauta ya bata ko sai waya ya bata tana amfani da ita ko wani da sai a damu da su amma kamar su laife su kudin aure wanda dai an san cewa wani abu ne wanda ake ba da shi idan an zo aure to wannan ana iya dawo masa da shi amma ba sauran abubuwa duk da ya mata ko ya ma wani nata saboda ya nuna yana son ta wannan ba zai nemi a bashi shi waɗannan kayayyaki wani mai tambayar shi kuma yake cewa menene hukuncin mahaifin da ya yi wa 'yarsa hukunci har ya zama sanadin mutuwarta to ba a cewa za a yi masa kisasi ba a kisasi tsakanin uwa da uba da ɗa ah, kuma musamman ma shi a nan ba ne kisan yaniya ba ko da masu cewa za a yi kisasi kamar malikiya suna cewa in ya kashe ta zila wato uba ya dauki wuka ya dan dan ya yi masa yankan rago kaga wannan daga gani kisan ya yi niyya kai tsaye ko ya dau bindiga ya dauka masa a kafo a ciki kaga wannan daga gani kisa ya yi niyya amma wanda ya ɗauki ɗansa yana dukansa ko ya sa shi amari har ya har wani abu ya jawo ya rasu wanda ba dan wannan yayi ba to ba a ba a cewa za a yi masa hukuncin kisasi wato za a kashe shi saboda ya kashe ɗansa ma ba laifi a ja kunnensa a yi masa horon da ake ganin idan ana an kula cewa wani abu ya yi wanda ya wuce iyaka wanda har ya kai ga sanadiyar mutuwar ɗan ba laifi a yi masa horo wanda zai hana shi komawa ya irin wannan nan gaba to sai na kice malam tambayar sai ta ce mutum ne ya yi cinikin mota da niyyar zai sai wa matarsa a daren juma'a an gama sai ya rubuta cek na banki ya bayar da niyyar idan ranar litinin ta zo a je a cire kudin domin a bada motar to sai ranar lahadi kuma allah ya ɗauki ransa ya ce tambayar ta ta ce yaya matsayin wannan kyauta take duba da idan aka kai cek zuwa banki sai wato mai kula da wannan asusu ya kira mai asusun domin ya bada tabbaci cewa a fitar da wannan kuɗi sannan banki ya bada kuɗin shi kuma gashi allah ya masa rasuwa malam ya matsayin wannan kyautar a musulunci daga adamu alhassan to a ka'idar ta kyauta ba ta zama ta wanda aka ba wa kyautar sai in ya karba sai in ya yi hauzi sai da kaila ba a galkaft sai ya karba ta zo hannunsa in gida ne ya karbi takardun in mota ce ya karbi takardun ya karbi makullin sannan ta zama kyauta ta zama tashi amma idan tana hannun wanda ya kyautar wato shi wannan mamaci ko da ma ya saya ba wai magana cek ba ko da ya saya amma bai danka ta a hannun wanda ya wakiltar mutum tana nan sunanta alkawari shi kuma alkawari bayan rasuwa ba a cewa sai an zartar da shi dole idan magada suka ga za su bayar to wannan kuma haƙƙinsu ne mutum yana da haƙƙinsa amma ba zai zama dole ba yanzu ya dawo hannun na magada ne sauraka wannan ya rubuta cek an yi ciniki ya ce e zai biya ya rubuta cek ba a kai an sayo mota an karɓo an kawo ba an bata ba ba ba ta zama cewa dole a kai cikin na a karɓo mota na abin nan ya zama ba rabanta ba ko da a ce ya saya amma da takaddun da makullan duk suna gunsa bai kira ta ya ba ta ba sai ya rasu to ya zama kayan magada ba ta ce to ai ita yau alkawari ba ya yi miki alkawari amma Allah bai sa ya cika ba Allah ya karɓi ransa haka yanzu ki haƙuri ya zama na magada ko magada in sun ga dama ba an yi rabon gado suka za su ban mata wannan kuma kayan su ne dama gado suka yi da kayan su babu laifi wani ce malam menene sai hancin hana yin shara da daddare wasu suna cewa wai tana kawo talauci wani canfi ne ba da wani da wani wani dalili canfi ne kuma bai halatta ba wani take cewa sun yi zingina da wata cewa za ta koya mata ɗinki to bayan an yi wata goma sai aka samu matsala ta daina zuwa shin sai ta maida mata da sauran kuɗinta na wannan watannin da bata zo ba ko kuwa dai ba sai ta mai da mata batun da ba laifinta ba ne idan har ta iya ɗinkin za su koya mata ɗinkin sai ta iya ɗinkin a cikin 'yan kwanakin da aka yi a daman jingar an yi ta ne akan za ta koyi ɗinki sai ta koya amma dai ta kan ci gaba da zuwa saboda wasu abubuwan da watakila take su ta ƙara gani amma idan ba ta koyi ɗinkin ba ta fara amma ba ta koya ba to dukkan wata ijara da aka yi ba a tare da an kai ga abin da aka yi ijara a kansa ba to mutum ba a cancantar wannan kudin saboda ka za ta mayar mata da kudadenta musamman ma idan ta kula cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata ta sani wasu ta sani wasu wasu sani wasu ta dauki gwargwadon abin da take ganin shine ladan iya abin da ta koya mata a cikin abin da ta nema ta koya a wajenta sauran kudaden kuma sai ta mayar mata wannan shine zai fi zai fi dacewa tumar Allah ya saka masu sauraron mu duka duka da wannan muka kakar shan shirin na fasin rahma a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya sifiri takwas ɗaya takwas tara biyar takwas shida da kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umari lemo babban malami a tsangare nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kenan kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar wannan shiri ana su da da na kasance tare da ku ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh